a hoton da aka ce za maha. ba to me ya hana ma hoton Allah ba kuɗi tun shi an ka ce a ma hoton yau aka so ne wallahi yau a kai a ma'ana tun shi an ka ce a yi hoton shekaran jiya ya zo a masu kallon mu labarin wannan dattijo labari ne wanda ya kamata a ce an taimaka mashi yanzu haka shekarunsa saba'in a duniya rashin lahata kama shi an kawo shi a wannan asibiti yau kwanan shi kamar da za ku ja daga bakinsa kwanan shi bakwai a wannan asibiti a likitota sun rubuta maganukan da za a sai masa ga kamar yadda abun yake a rubuce a nan na harko akwai hotuna da za a mashi da kuma maganukan da zai saye wurin dubu ashirin da shidda wanda babu kuɗin da kuma awan da za a mai wanda shi ma ba kuɗi wanda kamar da muka tsoshi nan zanne yake da 'yan uwa ne a cikin asibitin amma shi ga alama babu wani abu da aka mai eh, wanda kuma hakan ya samu asali ne saboda an rubuta maganukan da za a sayi babu kuɗin sayi sannan kuma an rubuta mai awan da za a yi babu awa babu kuɗin da za a yi awan wanda hakan ne yasa iyali ne sun kaje sun kamuna magana kowace mata ta ta muna magana akan mu zo mu ɗauki da mu nuna muku ko Allah ya sa wasu daga cikinku za ku taimaka mishi domin ceto shi daga cikin irin ɗan halin da yake ciki a halin yanzu wanda ga duk wanda ya ga wannan bidiyo yana so ya taimaka wannan bawan Allah zai iya taimaka mai ta asusu na ajiya na wannan gidan tv na mai birni media consult a asusun ajiya mai suna kamar haka 67 54 75 sifili ɗaya ɗaya mai biredi media kwanzan bankin fcmb ko kuma wanda ka so ya taimaka wannan bawan allah zai iya zuwa kai tsaye a wannan asibiti ta farita general hospital ta farida da ke gusau domin tallafa mashi yana a nan layin maza wanda suke kira da layin 'yan kaddara wanda haka yanzu yana zanne a gado mai lamba ta shidda don mai so taimaka mana ba Allah zai zuwa na asibiti kai tsaye domin taimaka mashi ko kuma kira wannan namba kamar haka a sifili takwas sifili sittin da tara tamanin saba'in da shidda tasa'in da shidda ko kuma 0 74 96 masu kallon masanca mun sha ɗoro muku biyu ya kuma kuna taimaka ma al'umma wannan dattijo na daga cikin irin waɗannan bayan Allah wanda ya kamata ku taimaka mawa muna fatar Allah ya ba ku ikon taimaka mai ga cikakke zanta da mun kai da wannan dattijo akan halin da yake ciki da kuma neman agajin da yake yi baba mai sunanka Bala Muhammad to baba shekarunka na saba'in 70 to baba ga ka kan garon asibiti me ya kawo ka asibiti ina cin kawa ah, likitocin sun samu riba ka sun riba ne me son ka ce ayi to an rubuta magani mm. kuma an ce za a yi man hukuma eh. eh. ma ba a yi ba to me ya hana an so maganin an so wani ba a so wani ba a hoton da an ka ce za ma ha ba yi ba to me ya hana ma hoton Allah ba kuɗi tun shi an ka ce a ma hoton yau aka so ne wallahi yau aka a ma'ana tun shi an ka ce a yi hoton shekaran jiya ya zo to me hana yi to babu wani zigon gabiru ya so ya taimake ka kila ta hanyar wani abu da za ka kara ka sai magani ko kuma kila a kila ɗaukar ɗaune asibitin me a sunan wannan asibiti asibitin farida a wani gari take nan musamman jihar zamfara wani layi ne wannan layin inda aka kwantar da kaya layin yan kaddara kwanan ka na wannan asibitin yau kwana na ran mun ku kwana yau kwana na yau sati guda kenan ko har yanzu a samu aikin ba ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv faɗakar ruwa shaɗi. sai mai da TV. Kakara gasa online TV, mai biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.